هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنواما بركة وانا شيني زمان ترى أتشكين جيرن زمن دميكي دنكرنتا المقدمة القيروانية واللفر الإمام العلامة أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه wanda ya mutu shekara ta 386 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam ɗan wa a zama na takwas da ya gabata in ba a mance ba malam mai risala al-imam ibn abi zaid al-qayrawani a cikin muqaddima ya ambaci wata gaba da take nuna wajabcin yin imani da qaddara mai daɗi da mara daɗi. wanda muka yi bayanin me ake nufi da qaddara din muka yi bayanin me bambanci tsakanin al-qada da kuma alƙadar. Sannan muka yi bayanin cewa a gurguje akwai matakai guda hudu wanda dole sai an same su a cikin imani da ƙaddara. Muka ce idan mun zo insha Allahu ta'ala za mu ɗanyi ɗauraya a kan wannan matakai guda hudu. To, ‘yan uwa masu albarka, kamar yadda muka faɗa, mataki na farko shi ne kowane mumini dole ne ya kudirce cewa duk abin da yake wakana a rayuwar nan. wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda ya ma daɗi da wanda bai ma daɗi ba Allah jalla wa'ala ya siffanta da al'ilmu la'azali ga wannan abu ma'ana yana da cikakkiyar masaniya ta camfil azal cewa wannan abin zai wakana kuma da duk irin sigar da abin ya wakana domin mai domin ai shi ne ya halicci abin shi ya halicci sababin da ya sa abin zai wakana yin wannan koyin imani da wannan shi yake nuna a matakin farko mutum ya gamsu ma cewa Allah jalla wa'ala yana da ilimin da ya rigayi komai rigayar da ba ta da farko kamar yadda kuma ba ta da ƙarshe Allah jalla wa'ala ba yadda za ka yi karaba zatinsa maɗaukakiya da wannan al'ilmul azali ɗin cikakken sani zizzurfa na camfil azal kamar yadda azali ne kuma abadi azali saboda ba shi da farko kuma abadi ne ba shi da ƙarshe duk abin da ka ga ya wakana to Allah yana da cikakkiyar masaniya a kai wanda da wannan gaban ne da wannan gaban ne za ka yi raddi ga rawafin da masu addinin shi'anci da suke ganin cewa dole ne ka yi imani da bada ma'ana wai wal iyazu billah Allah wani zubin in abu ya faru wai baya sanin ga yadda ya kamata ya faru sai abin ya kwace ya faru sai kuma ta bayyana gare shi wal iyazu billah cewa eh to ashe kaza ne ya kamata wannan tuhumar Allah jalla wa ala ne da jahilci wannan in ka saka shi a zuciyarka to rushe nusus ne na alqur'ani mai girma rushe nusus ne na hadisi sun sunna da haka wannan shine mataki na farko mataki na biyu kuma shine duk abin da ka san zai wakana ko yake wakana Tun farkon duniya har zuwa karshen ta. to dole ne ka yi imani cewa Allah jalla wa'ala ya rubuta shi a cikin Allahul Mahfuz allo abin kiyayewa Allah jalla wa'ala ya riga ya tsara wannan dukkaninmu mun san hadisin Imam Muslim wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-arda bi 50000 sana Allah jalla wa'ala ya rubuta ƙaddarar dukkanin halitta an aka yi magana halitta ba a maganar mutum kawai duk wani abin da yake kullu ma yi Allah halitta ne duk wani abu wanda yake ba Allah ba alam ne halitta ne to Allah ya rubuta kowane abu yana da kaddararsa ya rubuta a cikin Allahul Mahfuz tun gabanin ya halicci sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin. To kaga wannan yana nuna cewa ilimin Allah ya rigaya akan komai kuma sannan rubutawa ɗin da tattalawa da ƙayyadewa a cikin wurin da ba a iya masa cushe ba a iya masa kutse ba a iya lalata rekod ɗin Allah jalla wa'ala ya riga ya tattara wannan bayanai mataki na uku na al'imanu bilkadar shi ne ka ƙudirce cewa duk abin da yake wakana ko ya wakana a baya ko yake cikin wakana ko zai wakana a nan gaba to yana wakana ne da mashi'a da irada ta Allah ma'ana bisa ganin damar Allah ba wanda yake wa Allah dole ba wanda yake nuna wa Allah ganin dama Allah jalla wa ala yana da cikakken iko yana da ganin damarsa duk abinda ya tsara san da ya ga dama abin zai faru kai in ya ga dama ma in ya tsara sai ya canja kamar yadda Allah jalla wa ala yace yamhullahu ma yasha'u wa wa yuthabbit aw taqra'a wa indahu ummul kitab dan haka wannan shi ma ya wajaba mutum ya imani da shi wanda za mu ga nafsoshi da dama suna ƙarfafa wannan misali qaulullahi jalla wa ala innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun yana nuna cikakkiyar iradar Allah da kudurarsa sannan kuma mataki na hudu shine duk abin da ka sani kuma Allah ya samar da shi ne da mashi'arsa gwargwadon yadda dama iliminsa ya rigaya abin iliminsa na azal gwargwadon yadda dama ya rubuta abin a cikin Allahul Mahfuz duka wannan abubuwa da suke faruwa Allah ya riga ya tsatsara su shi yasa kaji Allah jalla wa ala yace Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil yace kuma wallahu khalaqakum wa ma ta'malun kaga anan ashahid da aka ce Allahu khaliqu kulli shay duk abin da ka san sunansa shay yasduqu alayhi an yakuna shay'an zai iya in dai ba zai faɗo a komai ba sai a shau a shai to yana cin halittar Allah da zan ce maka kowane abu in ka cire Allah jalla wa'ala komai abu ne da haka duk wani abu da ka sani in ba Allah ba to yana cikin wannan shai din kuma Allah jalla wa'ala ne ya halicce shi ina fata mun gane wannan ah, Allah jalla wa'ala ya ce wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah jalla wa'ala shi ya halicce ku da abinda kuke aikatawa don haka ‘yan uwana masu albarka wa'yannan matakai da malamai suka bibiye su bilistiqra da bibiya suka tsamo su daga cikin nusus na shari'a cikin alkur'ani da sunna to idan mutum ya tattare su ya yi imani da su to wannan su ne suke nuna cewa imaninsa ingantacce ne imaninsa ingantacce ne kuma ya waje ba mumini ya imanin cewa duk abin da Allah ya tsara cewa zai wakana to dole ne fa ya faru din dole ne ya faru kuma yana faruwa ne bisa tsarin Allah yadda Allah ya ga dama domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf an dage alƙalma kuma takattun da aka rubutu sun bushe to shine ma malamai suke cewa to ya za a yi da faɗin Allah jalla wa ya da yace na ya yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab ko a wata qira'ar wa yuthabbit wa indahu umul kitab Allah yana shafe abin da ya ga dama kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama uwan littafi tana hannunsa wasu daga cikin malaman tafsiri sun fassara wannan gogewa din da irin goge hukunci da ake samu a cikin shari'a kamar abin da malamai suke kira abin malamai suke kira wato annas in Allah ya ga dama sai ya saukar da wani hukunci sai ya shafe wannan hukuncin sai ya kawo da wanda ya fi shi alkhairi ko kwatankwacinsa kamar yadda aya ta ce ma nan sahmin ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir to kaga in bisa wannan tafsirin ne sai mu ce wannan ba shi da alaka da baddala qaddara to amma wasu daga cikin mufassirun kuma sun fassara wannan ayar da cewa a ana nufin yamhu Allah ma yasha wa yuthbit ko wa yuthbit wa indahu ummul kitab abinda Allah ya tsatsara na kaddara kenan ake nufi waɗanda ba su shiga cikin Allahul Mahfuz ba ma'ana kamar irin rubuce-rubucen da suke hannun files ɗin da suke hannun mala'iku muka koma Shifa'ul Alil zamu ga Ibn Qayyim rahmatullahi alai a babi na biyu na hudu na biyar na shida duka ya yi bayanai mabambanta da suka kunshi bayanin abin da ya shafi takdir a cikin Allahul Mahfuz ‘yan uwa masu albarka daga cikin wasu gaɓoɓi muhimmai wanda dole idan mun ambaci imani da kaddara dole sai mun ambace su shine shin ya inganta mutum ya zo ya ba daidai ba amma kuma ya kafa hujja da kaddara kamar ya yin sallah a ci ta malaya ba za ka yi sallah ba ya ce to ya za ku zarge ni akan abin da Allah ya riga ya rubuta mu tunda ku kuka ce imam muslim ya rawaito ya ce Allah ya rubuta duk abin da zai wakana kaddara kowane abu gabanin ya halicci sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin. Don haka, in ya ga dama sai ya ce, ai Allah ya kaddara mu, za a faranta sallah ni kuma zan zo na ƙin sallah, ya za ka zarge ni akan wannan. Malamai suka ce, asali a wannan babun na kaddara, baya halatta, baya inganta, kwata-kwata bai kamata ba bai dace ba, mutum ya kafa hujja da kaddara ya bar wani abu da Allah ya umarce shi. ko kuma ya kafa hujja da kaddara ya je ya kutsa wani abu da Allah jalla wa'ala wato ya hana shi ya aikata da haka kenan sai mu ce duk wanda ya abin da akwai ukuba ya je ganganci yayi kuma ya kafa hujja da kaddara to mu kuma sai mu masa haddi mu ma sai mu kafa mai hujja da kaddara dan haka babu wani abin nan babu wata hujja a nan gurin ‘yan uwa masu albarka a. kaddara Allah jalla wa'ala ga bayi wadda ta zamto ba ta yi bayi daɗi ba to wannan tsantsar adalcin Allah kamar yadda kaddara Allah ga bayi wadda ta yi bayi daɗi wannan kuma tsantsar falala ce daga Allah Da haka mutum baya wato ruɗuwa ko kuma ya yi zargi shi yasa kaga babu wani abu da ya isa ya wakana cikin mulkin Allah wanda ba haka Allah ya tsara ba shine cikakken mawadaci kuma malam mai risala ya ce Allah yana batar da wanda ya so sai ya tabar da shi da adalcin sanin tsantsar adalci ne na Allah kuma ya shiryar da wanda ya so ya mai taufiƙi ga da falalarsa kowa abin sahalewa ne da sauƙaƙewa ya aiwatar da abin da aka halicce shi a kansa wanda a cikin mutane akwai 'yan wuta akwai 'yan aljanna bayan malam ya gama da wannan gabar sai ya tafi gaba ta gaba ita ce alba'isun rusul ilayhim li iqamati alhujjati alaihim yace Allah jalla wa ala shine wanda ya turo manzanni ga mutane dan ya tsaya musu da hujja ya yanke musu hanzari malamai suka ce babu shakka mafi girman ni'imar da Allah ya yi wa bayi tun da ya duniya ita ce turo manzanni da kuma saukar da littattafai tare da manzanni zuwa ga wannan mutane domin wannan littattafai ɗin suna kunshe ne da saƙo na shirya ga tafarki madaidaici tafarki na ɗodar da kuma fitar da mutane daga cikin duhwai na son zuciya da duniyanci da jahilci da shirka da zalunci zuwa ga haske na shirya da aljanna da shari'a da abin da Allah yake so duka wannan da izinin Allah jalla wa'ala kuma a cikin wannan saƙon ne za a isa da bayi wato ainihin sinadarin abin da Allah yake so su aiwatar a cikin rayuwarsu kuma ya yanke musu hanzari shi yasa kaga kowace al'umma ma ba a wofintar da ita ba ga barin turo manzo Allah jalla wa ala yace hakika tabbas mun tura wa kowace al'umma mun tura mata manzo sakon shine su bautatawa Allah su nisanci duk abin da ake bautatawa koma bayan Allah ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كما الله جل وعلا يتي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون باب ونمن زود مكا tura gabaninka face sai da muka yi mai wahayi cewa yadda lamarin da sha'anin yake ya gaya wa mutanensa babu wanda ya cancanta ɗayan tashi da bauta sai Allah don haka ku bautata mun ji Allah kuma Allah jalla ya Yi tazkiya ga manzanni manzanni ba 'yan siyasa bane manzanni ba sarakuna bane duk da an samu sarki a cikin su kamar irin su Annabi Sulaiman amma wannan saƙon na mulki ba shine abin da ya kawo shi duniya ba risala ce da kafa tauhidi shine ya kawo shi wannan wata falala ce ta gefe amma hakikan lamari shi ba wai sarki ba ne. Allah ya turo shi don ya zo ya sarauta tafi Allah ya yi wa manzanni tazkiya cewa su sun zo ne le hidayatin nas don su shiryar da al'umma don su tseratar da al'umma don su tsamo al'umma daga ƙangin da suke shiga da haka duk wata falsafa wadda bata dace da falsafan manzanni ba sunanta shirme sunanta bata sunanta ɓata lokaci amma falsafan manzanni ita ce falsafar da Allah ya yarda da ita yake so Allah ya ce rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima Ya ce rusulan mu mubashirin na mundiri manzanni Allah ya turo suna masu bishara ga wanda ya da'a ga Allah da kyakkyawan makoma kuma suna masu gargaɗi ga wanda ya saɓa wa Allah da mummunan tanadi da narko li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujja dan kada ya zamto mutane suna da wani sauran hanzari da za su iya gabatarwa a gaban Allah ba dan rusuli bayan kuma zuwan manzanni ma'ana da zuwan manzanni kuma an yanke wa duk wani mai hanzari hanzari shi yasa a wani wurin yace wa in min umma illa khalat fiha illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face sai da manzo ya gabata a cikin ta kuma Allah yace wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wannan kam nahwiyan sai kai li'rabin ta khabariyya ce wato kam da yawa yau sau da yawa a mun tura manzanni a cikin mutanen farko wa kam min nabiyyin wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin dan haka 'yan uwa masu albarka al-imanu rusul wanda malam yake magana anan zamu ce tushe ne cikin tuwasun imani kamar yadda imani da littattafai shi ma tushe ne cikin tuwasun imani in ka so duka ka karanta ayoyin da suka zo suke batun wajabcin imani da da da manzanni da littattafai zaka ga duk an ambace su misali faɗin Allah jalla wa ala da yake maganar nagarta yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin albirra a wata qira'ar walakin birru, man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ika wal kitab kaga sai yayi magana akan wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyi shahid yace da kuma litattafai da manzanni da litattafai da manzanni mana wanda suka yi imani da littattafai da manzanni to su ne za su rabauta da nagarta kamar yadda amanar rasulu za mu je ita ma ta kunshi wannan kamar yadda wasu ayoyin da suka zo ƙararrama suke wajabcin imani suke wajabta a imani za mu ji sun ambaci wannan ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabi alladhi nazzala ala rasuli wal kitabi alladhi anzala min qabl dan haka ba ta yadda za a yi mutum ya zama cikakken mumini har sai ya yi imani da manzanni ya yi imani da kuma littattafai ‘yan uwa masu albarka a wannan gabar za ka gane gaskiyar musulunci ta fuskar cewa shi da ya tashi a tsarinsa sai ya lazumta wa kowane mumini dole ne sai ya yi imani da dukkanin manzannin Allah kamar yadda ya faɗa a amanar rasul ya ce la nufarriqu baina ahadin min rusul ba ma bambanta wurin imani yanzu kirista in yazo sai ya ce maka bai san kowa ba sai annabi isa ba yahuda in yazo sai ya ce ma bai san kowa ba sai annabi sulaiman ko bai san kowa ba sai annabi musa amma a musulunci idan har kai imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka cewa annabi Musa ba sunan ka mu idan kai imani da a annabi Musa ka cewa annabi Isa ba sunan ka mu'min dan haka shi yasa ba ma musulmi ba shi da wani gilli jin haushi wani yarfe wani kage wani kullaci dangane da ɗaya daga cikin manzannin Allah dukkaninsu ya yi imani cewa manzannin Allah ne kuma ya waje ya yi imani da su. Alƙur'ani mai girma ya ba mu labarin wasu manzanni a cikin Alƙur'ani ya kira su da sunayensu, wasunsu kuma a dunkule ya faɗa bai yi fashin baƙin sunayensu. Don haka a nan za mu yi imani da su jumlatan wa tafsilan. A dunkule inda aka ambaci cewa an tura manzanni mu ce duk mun yi imani da su. a inda aka aka fashin baki <clears throat> aka kira kowanne da gauran sunansa shi ma anan zamu imani da su zamu ce mun yadda da annabi wani annabi wani annabi wani misali fadin Allah jalla wa ala da yake cewa walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsusum alayka wa minhum man lam naqsus alayka kaga wannan nafsi ce aya ce da take nassanta cewa ba dukkanin manzanni bane Allah jalla wa ala ya bawa manzo sallam labarin su akwai waɗanda an bashi details nasu labarin su akwai waɗanda zamu ga alqur'ani har ma wasu surori ne suke dauke da sunayen su akwai waɗanda zamu ga saboda wata hikima da azanci na alqur'ani wurin isar da sako ta hanyar bada labari har ma surori ne ya keɓance ya ba da labarinsu wasu ya dinga maimaita su da salo na ijazi na gajiyarwa mabambantan salo akwai annabawan da kacokan surar bayaninsu aka kamar irin su suratu yusuf alaihi salatu wassalam akwai surorin da kuma a cikin surar tasu an ambaci wasu kamar suratu ibrahim akwai surar da a'a ba mata ba ta dauke ma da sunan annabawan amma kuma an ambato na ce ba ta dauke da sunan annabawan ma'ana title dinta ba na annabi bane kamar kace suratu ibrahim kamar kace suratu yusuf suratu hud suratu yunus kaga wannan duk suna dauke da title na sunan annabawa amma in ka ɗauki nisa ala sabil misal za ka ga ai Allah jalla eh, eh, wa'ala ya kakkawo bayanan wasu annabawa ba don cewa surar tasu bace su kutun da guda yanzu ka karanta misali faɗin Allah jalla wa'ala da ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala da narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullun hadaina ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم يتي واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم شيسا الناظم yake faɗa ya ce fitilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di ashirin. wa yabqa sab'atun wa hum idris hud shu'aib salih wa kaza dul kifli adam bil mukhtar qad khutim da haka in ka haɗa da wayancan ka hada da wannan sai ka tashi adadin karas wayannan sune annabawan da Allah jalla wa ala yayi magana a su ya ambaci sunayensu yan uwa masu albarka don haka a dunkula a wannan gabar sai mu ce duk waɗanda alkur'ani da sunna suka ba mu labarin cewa akwai annabi wani annabi ibrahim annabi isma'il annabi ishaq annabi yaqub annabi yusuf sai mu ce mun yi imani da su sai mu ce kuma a gefe guda wanda Allah ya ce wa minhum man lam naqsus alayk ko lam naqsusum alayk bisa ɗaya ayar sai mu ce su ma mun yi imani da su shikenan an wuce wannan ƙaryata ɗaya daga cikin su ƙaryata dukkanin su ne babban dalili akan wannan me yasa Allah jalla wa ala ya kalli mutanen annabi nuh yace kazzabat qaumu nuhin al mutanen annabi nuh sun ƙaryata manzanni tare da cewa annabi nuh shine awwalu rasulin ila ahli al ard shine manzo na farko zuwa mutanen duniya ma'ana sai aka ce ƙaryata shi ƙaryata waɗanda suka zo bayan sa aka ce kazzabat samudun al mursalin kazzabat samudul mursalin kazzabat qaumu lutin al mursalin kazzabat adun al-mursalin kazzaba ashabul aikati al-mursalin to ɗaya daga cikin su ƙaryata dukkan su domin su annabawan Allah sakon da suke dauke da shi guda ɗaya ne shine ɗayan ta Allah ka a hada shi da kowa wurin bauta wannan duka sun yi tarayya wannan shine ita ce hanyar baban annabawa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Wataƙila matsala ta ƙarshe matsala ce mashuriya ana yawan karanta ta shine bambanci tsakanin annabi da manzo abinda ya shahara a littattafan mu da yawa da littattafan tauhidi cewa shi annabi shine wanda aka yi masa wahayi da wata shari'a amma ba a mai umarni ya isar ba shi kuma manzo shine ar-rasul an masa wahayi da wata shari'a kuma aka bashi izinin ya isar malamai sun tattauna wannan ta'arifin kuma suke ganin cewa ta'arifi ne na ahlul kalam na magabata wanda ya ci karo da nassin shari'a kamar ta'arifi ne marjuhi ta'arifi ne wanda yake ba rajihi ba suka ce domin faɗin Allah jalla wa'ala da ya ce wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalina wannan kada ya isa ya raddin wannan ta'arifi an ce rasu an ce wa kam arsalna sau da yawa mun tura wa muka tura min nabiyin daga annabi shi kuma wancan ta'arifin ya ce annabi shine an saukan mai da littafi amma ba a tura shi to kuma Allah ya ce annabi ne kuma gashi an tura shi kenan annabi shi ma an tura shi a masa umarni da isarwa ma'ana an tura shi an mai umarni da isarwa kamar yadda Allah jalla wa ala a wata ayat ya zamu ga inda yace wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash fi umniyate a anan sai ya ambaci cewa al-irsalu turawa yana kunsar annabi da manzo don haka dukkaninsu an musu umarni da su yi tablighur risala isar da saƙo kamar yadda kuma Allah jalla wa'ala a wani wurin yace inna anzan at-taurata fiha hudan wa nur hakika mun saukar da taura wadda a cikinta ta ta kunshi shiriya da annuri sai Allah ya ce ya hukumu bi hannabiyuna annabawa suna yin hukunci da ita wani annabawa allazina aslamu lillazina hadu waɗanda suka miƙa wuya su annabawan suka miƙa wuya ga hukuncin Allah suna hukunci gawa ga yahudu Mana ai kaga anbiya'u bani isra'il annabawan bani isra'il in ka cire annabi musa alaihi salatu wasalam da da watakila ka ce annabi Isa waye aka ba shi littafi to amma gashi littattafan da suka gabace su din gashi sun dauko su ne wa mutane hukunci yin hukunci da wannan yana nuna sun isar da sakon waɗansu suka gabace su don haka sai malamai sai suka ce a ɗoriya akan wannan bayanin na alƙur'ani mai girma wannan yana nuna cewa da annabi da manzo da annabiyu da ar-rasul annabi da manzo duka an musu umarni su isar da saƙon Allah inda suke bambanta kawai shine shi annabi shari'ar tasa ba sabuwa bace shari'ar wanda ta gabace shi ne amma shi ar-rasul shi manzo din shari'ar tasa sabuwa ce Wataƙila wannan ayat ta ƙarshe ma da da Allah yake cewa yahkumu bi hannabiyuna shine aqwa dalil da malamai suka kafa hujja da shi wurin tabbatar da wannan wallahu ta'ala a'lam kamar yadda za mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi ne ko manzo Allah ya ce mai ya ayyuhar rasulu balligh kamar yadda yace ce masa kuma nuri ya ayyuhar Nabiyu. lima tuharrimu ma a hallallahu laka kuma annabi yana iya zama annabi ya zama manzo bisa yadda muka gani a wannan nassin kamar yadda annabi Isma'il nassin alqur'ani ya tabbatar masa yace innahu yace innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya عفوا النبي موسى عليه الصلاة والسلام واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا هكناكما واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وما ما سأل بركة الإمام ابن أبي زيد يتشي ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوءة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم يتي صلى الله عليه وسلم rufe لا يرفي gargadi دقرقئي rufe manzanci da gargadi دقرقئي duka ya rufe da manzo annabi Muhammad ira da ci Allah su ƙara tabbata gare shi Allah ya sanya shi shine ƙarshen manzanni mai bishara da kuma gargaɗi mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah sannan fitila mai haske kuma Allah ya saukan mai da littafi mai cike da hikima sannan kuma Allah jalla wa'ala wato ya bayyana addininsa da shi addini wanda yake miƙaƙe kuma ya shiryar da shi wato alƙur'ani ɗin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta farki madaidaici. A nan malam yana tuna mana wata babban ni'ima wadda Allah ya yi wa al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, cewa turo annabi sallallahu Alaihi wasallam rahma ce ga talikai, kamar yadda Allah ya ambace shi da nabiyun rahma. wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin aka cika annabta da shi kuma sakon sai zamto bai takaita ga wata al'umma ba yadda wanda suka gabata sakon yake takaita gare su a'a sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga mutane ne mutanen duniya ne baki daya ga baki da fari da balarabe da bature da kowa da kowa don haka shi risalar musulunci risala ce alamiya kai bugu da ƙari ma har aljanu sun shiga ciki bugu da ƙari har aljanu sun shiga ciki kamar yadda za mu gani ‘yan kwana masu albarka lokaci mana halin nasa za mu dakata a nan muka zo a shiri na gaba sai mu ɗora inda muka tsaya wasu alaikum wa rahmatullahi wa